Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya kokari lafiya lau <laughs> barka da asabar ta biyu eh. a shekara ta 2023 haka kace <laughs> hmm. wai wannan ce asabar din da muka karba aiki eh, da gano masu eh muka hutar da masu saurari <laughs> Ai ga su nan yanzu da na duba wayannan eh. baba sai na ga Da muryoyi an turo. A'a ah, ah, guda 65. Kai kai kai kai 60. Yau guda 65 ne suka shigo cikin wannan wayar baba. Kuma da na so da na so ne su ma in karanto su in gaishe gaggaida su karanto eh. na su sai dai eh. <laughs> abin da ya faru shi ne ka san lamba in ba dai ka riga ka rubuta ta a cikin wayar ka ba ka sa suna. Eh kwarai kwa sai ban baka gane masu suna. Ba ko kowace waya bace take tafiya da sunan wanda ya sai dai lambobi mm. da kuma ko irin inkiya din da suka saka ga dai Usman Manika na ganshi eh. da hoton da ya makala a cikin dandalin eh. kabarar da kace mun karba aiki mun karbe aiki eh. <laughs> sai kuma Disamba yanzu yanzu abin da zai <laughs> faru shine mm. ba waka daga bakin ita bace ba haka daga bakin ita bace aikowa za su yadda muka saba haka mu kuma mu karanta sai dai wata dama da za mu kara bayarwa domin kalilan inda mutane sun lura za su ga cewa kusan akasarin waɗanda muke karantawa sunaye ne da suke mutane suke maimaita kansu yawwa mm. sabili da akwai na'urar tsaron eh, shigar da takardun da ba su ke nan ba a cikin imel ɗin da aka saka na eh, eh, kariya tsaro in ya tashi tacewa sai ya zuba da su ba sa shigowa duka to sai ya zama kalilan mutane kalilan suke samun shiga akasin yadda aka saba a rana ɗaya za mu iya mm. samun dubu ɗaya ma to sabili da haka wannan dama ta wayan nan da aka bayar ba waya ce ta kira don a gaisa ba. <laughs> Aha, waya ce kawai ta aiko da saƙon a bari ya huce sabili da haka yanzu da yake ba da baki ake aikowa ba in dai ba za ka iya aiko da labarin ka ko kuma gashi gashi a cikin wannan a rubuce. Mm. Amma ko an kira babu wanda zai ɗauki wannan waya sabili da haka ka wutar da kanka. Waya ce ke kwance a ofis. A eh. ba babu mai ɗauka ta <laughs> ya ansa waya to baba mm. daga wurinka za mu tashi yau. To shi ke dan bari in faro da wannan saƙon taya murna daga zuwa ga iyalan abubakar bebeji mai fato da iyalan gidan diko a yalwa kumasi na ɗaurin auren ɗansu wato taufik alhassan da amaryarsa nihad muhammad wanda za a ɗaura gobe lahadi kenan da misalin karfe goma na safe a unguwar nima wato nima bus stop a kusa da gidan sajid babini bayan haka kuma akwai liyafar da za a shirya wato yau asabar din nan kenan a golden bean hotel da ke a unguwan ahunjo ishirai ah. suke nan a ah, kumasi yawa yau yau ne kwarai eh, kuwa <laughs> sai a gyara ciki kafin a isa wurin <laughs> eh, akwai wace ma za a akwai wace a ah, sai ka kafin baban kafin ka ba uwa ce. A wannan sabon shekara na da sha hula na sha hula. sha fula. <laughs> Na sha fula. <laughs> <laughs> Sarrawa ce. <laughs> Sai Allah ya nuna mana. Wato Allah ma ji zaman lafiya da kuma zira'a ɗayya ba. Amin amin hmm. mutuka raba. Insha Allah. To ba wani kuma bari fara da miƙa godiya ta musamman ga 'yan uwa da abokan arziki da suka taya mu jajen rashin antinmu da muka yi wadda aka yi jana'izar ta makon da ya shige wato iya. a ah, mama dalhatu abdu wadda ta rasu tsohuwar shugaban zumunta mata ikuwa da ta rasu a garin jos aka kuma yi jana'iza ta a garin jos to muna godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka aiko mana da saƙonnin ta'aziya da jaje da suka hada da ita fatima musa wada da danginta duka suka aiko da farko dai suna aikowa ta ce ta ji labari ko an ce baba ta ce na ce mata wata addan mu ce to muna godiya kwarai da gaske mm. To bari mu ci gaba kamar yadda muka saba waɗannan wasiƙu da suke hannuwan Mu sada zumunci bari mu fara da miƙa gaisuwa fata alheri da barka da sabuwar shekara ga Alhaji Abdulkarimu kafinta a malumfashi da fatar an shekara lafiya. Sai gaisuwa ta Fatima Musa Wada da ta ce tana so a miƙa mata saƙonta na gaisuwa ga ta dai gaishe mu duka. Mm. duka-duka mu. Wato, barin ka karanto ta fara da antigras Grace Daula Salim, Maryam Dauda, Halima Jimrau, Shamsiya Hamza Ibrahim, Ramatu Garba Baba, Zainab Bilyaminu Abdullahi, Zainab Muhammad Abubakar, Fauziya Dauda, Halima Umar Sale, Aishatu Musa Wada Barikin Ladi, Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi, Jummai matar Sani mai manja. a jihar plateau zainab babaji barikin ladi da daukacin al'ummar barikin ladi baki daya ta ce suna gaishe su da fatar an tashi lafiya sai kuma gaiso fata alheri da sada zumunci daga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri ya ce a gaida mishi da sakatare Kabiru Sarkin Direbobin Bangi da Ibrahim Kibiya Mazami Bangi sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Idi me a'a ya hadda shi kuma a ciki wannan <laughs> wasiƙa ta fito daga hannun shi kuma to kila ta kwarar shi kila ta kwarar shi ne <laughs> haka to kila ta kwarar shi suna kan haɗu yawwa eh. to sai kuma idi mai lalle bangi tsohon shugaba da dan tani kalwa bangi sai ibrahim makeri da ya'u mai neman na aure sai bello mai tukwane da abdullahi baban jega sai yusuf direban tractor da Ibrahim Muktar mai shago dawakin basa sai Abubakar ɗan agaji dogon fadama. Daga ƙarshe ya ce yana gaida mai girma hakimin Okata sarkin bangi a jihar Neja da fatar an tashi lafiya. To daga hannuna kuma ina riƙe da sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Ya ce yana gaida Bello Bello da Mari da Alhaji Shafi'u ma da dawakin Innono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad alababa famanan secretary a ma'aikatar ayyuka da gidaje ta jihar katsina sai kuma usman manika mai ruwa road funtuwa ya ce na gaida alhaji alhassan kabiru usman sarkin dawakin tsakar gida da hajiya abu yar fulani da ke kofar soro katsina da kuma maryam kasimu abubakar iya da ke unguwar goruba road sai kuma hajiya zainab yakubu lado dan marke da maryam dauda voa da yaya hadiza ingawa wannan sakon ku ya fito ne daga hajiya dada mata alhaji muktar mai shago dawakin basa birnin gwari a jihar kaduna ta ce ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga ƙawayena kamar su lami da habiba matan ahmad muhammad usman tungar makeri da matan limamin dawakin basa alhaji abdulrahman ubale sai kuma matan yakubu makeri tashar keji da kuma kin batun haduwar sunan nan eh, <laughs> eh, da kuma matan Nuhu mai wanki da guga tashar keji da Talatu matan sakatare Yusuf Mero Kagara da Rakiya matan Malam Tanimu Opoza Tunga Makeri da Hausi matan Hamisu mai injin hayin gada Gidigori. da matan Gimba Muhammad Tela Gusasi Mina da anti Grace Alheri Abdu da Hajiya Gwamma matan Baba ya ko yanzu aka yi magana ka ta jin buge da rawa <laughs> babban magana yawa da matan Dallami Joja Kagara baka auren yarinya mai kwaɗayi da matan Musa ɗan yaya a canza ikusu sabon gari Bandagori da fatan alheri kuma da fatan sun tashi lafiya to akwai wannan yan guda biyu daga zamu mika zuwa ga alhassan bebeji a birnin kumasi da amadu bebeji da sadat ridwan sai kuma faisal iko wato dan na birnin kumasi kenan da yusha'u aminu bebeji sannan kuma da eh, alhaji kabiru shadis babban dan kwangila kenan a birnin kumasi to ma da laba ba ka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan sakonni da suke hannuwana ɗaya ne da ya fito daga hannun isa lawal girgir wanda yake so a miƙa mishi gaisuwar sada zumunci ga da farko masu gabatar da wannan fili mai farin jini maganin hawan jini muna godiya kwarai da gaske mm. sai eh, sa'idu abdullahi da maturu da aminu adamu malamaduri da baba gani alhaji da buwa nguru da alhaji gambo ringim gashuwa sai sama'ila alhaji imamu mai kayan miya gashuwa da Audu na Yalwa mai abokan rani Sambauna da Alhaji Gambo mai citta kasuwar Fataskum sai Suleiman Adamu Tandari Fataskum Allah ya sa ka tandarin nan garin yake. Hmm, sai shugaba Laraba Deba mai abinci a Fataskum. Daga ƙarshe sai wannan saƙon sada zumunci da ya fito daga hannun Alhaji Umar mai cewa yana so a miƙa mishi gaisuwa fata alheri da barka da sabuwar shekara zuwa ga kadore digaga ɗan mutanen warji da buba mai gaura gashuwa sai mustapha mai kayan miya gashuwa wannan mustapha yau ya samu shiga mm. da usman dangote karasuwa sai kinunu sani nusari da nusuru shehu nusari sai alhaji sauƙin yaƙi unguwanni magana tofa Mm. Unguwar Nima Ghana. Nima haka Ayo, unguwar <laughs> Nima a Ghana. Nima kara ke da. Mm. ashe an kai ka unguwar. <laughs> Sosai kuwa. <laughs> Sai ya mamu unguwar Katuzu da kaka Alhaji Gursuma da Masak Garba Sabiyalo Gashuwa da Yusuf ɗan Maryam komi na Allah ne. da bakare ɗan fulani gasma sai shugaba mai guzumbana ya kuma ce ba zai manta da matarsa ba usaina mama layyazatu unguwar katuzu gidan gona tafiya maganin gari mai nisa na san maza maza sun sanni labarin da za mu tashi da shi a cikin wasiƙu da aka aiko mana shine labarin da ya fito daga hannun Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman tun Tungan Makere a jihar Niger. To. To suka aiko da labari baba. Mm. <laughs> suka aiko da wani labari suka ce wai labarin wani bagoburi ne da matarsa. To. Wai shi ba gobirin eh. ka san kila ruwan fulani yake da su. Yan eh, eh. tsama gege. Eh eh haka ne. Rami haka da shi. Cin tuwa yake kamar bai ci. Iko Allah. <laughs> Ita kuma mata ba gobirin baba akasin haka ne. kai <laughs> ita kuma jirgin ya ce ga tsawo ga amma ba ta ci da ita a'a ita dai aka mijin Sabili da haka in faɗa ya haɗa su ai ka san yadda za a yi. Gaskiya. <laughs> <laughs> To shi ke da eh. ita shi ita mai shi ba gobirin matar shi tana sana'a waina toya waina ce. To. To shi baba <laughs> kusan sai ka ce kila mijin za ka ce irin waɗanda ake cewa mijin hajiya ko. Eh eh, eh haka ne hajiya ta aiko jiki. Baba. idan ta tuya waina eh. ba gobiri ne zai je sayar wai ita tana kulle. Kai kai ka ah. <laughs> kai ah, ta tuya waina ba gobiri zai je sayar. Eh. To ba idan ya je inda aka samu kuskure. ko eh. kuɗi ya ɓata ko da wani kuskure da aka zo idan ta zo ko kasuwa ba ta yi daɗi ba <laughs> sai ta mushi ba daɗi ta mushi ba daɗi Shi kenan kullum haka kullum haka ba gobiri ran na ya gaji. Eh. <laughs> Ya gaji da hakuri baba. Na'am. Ran da ya dawo ya yi rashin sa eh, Aka samu matsala. Yawuwa ya ciniki kuɗi suka faɗi. <laughs> Ya cika gobiran kishi ba. sai ciniki ya sai da abin da waina tas ba kuɗi hmm, suka ya yi hmm. neman duniyar nan ya dawo ne ya rasa yadda eh. zai yi ya ta gara rishi har <laughs> shi da na ya gaya ma ya kuɗi su bace ba shi kuma bai dawo gida ba <laughs> bai ga kuɗi ba ya mm. gama wani shi tas dare yamma ta ya dawo gida <laughs> ya dawo gida ba waina <laughs> ba kuɗi. Kuma ya zo a makari. Ka kuma ba gobiri ba ka dama balle ka ta hajiya. <laughs> Shirin yin ba san gobe ba a wannan gobe ba. Shi ke nan da ya zo ta gashi da tsuma-tsuma ta san cewa akwai eh, magana. wani abin da ya faru. Ai, dama ta riga ta gama fushin cewa bai dawo da wuri ba. Duk aikin gida dai an kyale ta da shi wanda dama ta saba yi ya saba yi yana ya saba mata. Kuma mm. dole a shirin yin waina gobe. Mm. Sai shi kenan da ta hau bala'in na masifar tata. da cin kwala da wa abun ya girma ai sai ce shi ya ce ya ce yau kan bai ji haka ba eh. shi ma ta maza zai yace shi ya gaji <laughs> ya gaji da reni ya ce mashi waya shi ya gaji da renin wayan nan eh. wayan renin wayan ta eh. sabili ta ce wai da yake ta yace da ita mm. ya ce ta ce da waye ke yace tana yana tana matsowa yana baya tana matsowa yana eh. baya baya har da ca yake zai yi wuf ya fi ce zaure sai bai ci sa ba ya taɗiye shi ke da ta cakwame shi ah. ta hajiya ta ɗaga shi ta sauke ta ɗaga shi <laughs> shi kenan da ya fara ihu mutanen eh. unguwa suka ji suka zo aka raba fada da aka aka hajiya ki bari mana mene ne hajiya ki bari mana da aka samu ya kwaci kanshi eh. dama ta riga ta fara shirin sanwa gobe ba tun da dai eh, mata sai an yi kulli an yi menene tun dare ne ake yawwa ake ta kwana ta tashi ta riga ta yi kullinta ta shirya komi na masa gobe saboda shi ba wai shi ya ci duka kenan ya yi ya ya ya ci duka <laughs> da zai nemi baba ya sa kafa ya shura tukunyar kai kai kai kai <laughs> kulli ya da kai <laughs> ya kifa da tukunyan kullum ah, waina. Wannan ba zai bace a gidansa ba shi ba <laughs> ya rama. Ya ce shi ba shi ba ya rama. Ya fice gida da gudu. <laughs> To baba, <laughs> idan kai da bagobiri ko kai da za ka dawo. To in kai da in kai da ya ba ya za ka an kifan baka da eh, ga bari ga an kifan eh, baka da ya za a yi <laughs> za ka bari ya dawo ko kuma ya za a yi ya za a yi <laughs> tun da na fahimci babban da ke ne sai bara ya zo kike da a sasanta gobe wa zai kai mata tallan masan ya shi yasa na ce ya zo ah! sasanta <laughs> ta baba na ga malama jullu na daga ba da hannu sabili da haka tilas mu jabirki na yanzu a madadin baba ya ku baki alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2023 da alheri <laughs> kalan mutum kalan mutum kalan maganar shi kalan tafiyar shi tsarin shi ta ƙarshen mu